يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ثلاثة كنا من الكافية تشاء ترى شعبان bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1443 sannan safi ta daidai da 22 ga watan uku shekara ta 2022 ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira kwanakin suna tafiya sannan kuma muna ƙara fuskantar watan rawaban Data aka mafi yawa shine nan da kwana goma sha ɗaya rawaban zai shiga amma abin tambaya shi mai wanne tanadi kai wata ramadan idan ya zo wanda kake fatan wannan aiki in ka yi shi Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka zulmanka idan ka kaga yanzu duka tanadin da muke yi watakila tanadin abin da ra'asi ne da abin da ra'asha amma akwai tanadin na gyaran imani tanadi na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da aka duka wannan abu sai 'yan kaɗan ne a cikinmu suke wannan tanadi karatu da muke a cikin majalisu shahri ramadan na shek muhammad salih al-usamin sana wannan kuma shine karatunmu na ishirin a cikin littafi mai albarka muna magana ne a kan jerin mutane guda goma wanda shari'a ta ba su umarni su yi azumi ko kuma su sha ruwa za ka ba da yake cewa musulunci ya kasa masu azumi kashi goma da ka jiya mun karanta kashi na bakwai yau da mu tashi kan kashi na takwas kenan ke cewa kashi na takwas alha'idu mata mai jinin al'ada haramu عليها الصيام haramun ne ta yi azumi wala jinin al'ada na zuwa miki ba za ki azumi ba wala ya sai kai mace mai jinin al'ada ko da ta yi azumi wannan azumin bai yi ba لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء saboda manzon Allah tsiyara amincin Allah tabbata shi ya fada wa iyayenmu mata ma ra'aytu minna qisati aqlin wa dinin azhabu lilubbi ar-rajul al-habi min ihdakum manzon Allah wata rana kalli iyaye mata yace mutu, ban taba ganin masu ƙarancin hankali da kuma ƙarancin addini ba wanda suke tafiyar da hankalin namiji mai kwazo fiye da ku mata ƙulla sai mata suke ce wa Allah sallallahu Alaihi wasallam wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya rasulullah ya manzan Allah menene tawaya a cikin hankalinmu da kuma addininmu sai wanzu Allah ke cewa alaisa shahadatul mar'ati misla nisfu shahadati rajul ashe kun manta shaidar mace tana rabin shaidan namiji ne mana ya kasance akwai wani abu da ake bukatar maza biyu su ba da shaida daga sai aka samu namiji guda ɗaya to dole sai an nemo mata biyu to da mata biyu su suke matsayin namiji ɗaya a wajen ba da shaida da haka manzo Allah ki tashin kun manta ne ai shaidar mace guda daya tana rabin shaidar namiji ne kulna bala sai mata ya tafi eh haka ne Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan akwai tarbiyya sosai a cikin mata ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da mata ya ne aure da ta ta sai ki ce magana manzon Allah ta daki bayani kenan to da ka suka ce haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa zalika a aqliya to wannan tawaya ne na addini na hankalinsa sai da musulunci ya sanya shaidarsa rabin shaidar namiji sai manzon Allah yake cewa alaysa idha hadat lam tusalli wa lam su. shin kun mata idan mata ta jinin al'ada al'ada ya zake mata ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ƙulla bala suka ce ya kan ya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam mazalar ta fazarika min nuqsani diniya to wannan rashin sana da ba ta yi a wannan dan lokaci da rashin azumi da ba ta yi dan wani lokaci wanda na cikin tawayen addinin ta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim da shi wal haidu da mutabi'in ya'taru al-mar'ati في أيام يعتاد المرأة في أيام معلومة shi al'ada jini ne na tsabiya ba jini ne da ciwo ba wanda ya al'adarki zuwa wa mace a wasu kwanaki sanannu da ka ana iya fara shi daga shekara tara zuwa sama sannan kuma ana iya kare shi a lokacin da wata kai shekara hukun da ka duk da ya zo yarinya kafin shekara tara jini ne na ciwo ba jini ne na al'ada ba kamar da ummin mu'mini na aisha radiyallahu anha ta faɗa wa idza zara al-hayd minha wa hiya sa'imatun idan jinin al'ada ya fito mace alhalin tana azumi walau qabla al-ghurub bi lahzatin ko da a ce saura takwas ɗaya rana ta faɗi tana azumi sai jinin al'ada ya zama ta koda sauran sakon ɗaya ya kasance rana ta faɗi matsala saumu yau miha azuminta na wannan ranar ya kare wadda zima haƙa ba'u, sannan bayan ramadan za ta biya wannan rana illa an ya kuna saumu ha ta tsawo sai dai in ya kasance azumin nafula take yi sannan kuma ta ce gab da rana ta faɗi sakon ɗaya sai ya kasance jinin al'ada ya zakke mata faƙaba'uhu ta lawajib in jinin idan azumin ta tsawo'i ne mana azumin nafila to tarama shi a nan sunna ne ba wajibi ba amma in azumin farilla ne sai ta rama bayan ramadan wa waiza tsawarat min al-hayd fi asna'i ramadan idan mace ta tsarkaka daga jinin al'ada a cikin yin ramadan ma'ana rana ba ta faɗi ba lam ya fi hasauwa baqiyatul yau azumin ta na sauran yinin bai yi ba ba za ta ce jinin al'ada ya tsaya mata karfe goma na rana ba ta ce za ta shiga wani azumi a ba haka mai wujudi ma yunafi siyama fi hasiya fi awwalin nahar saboda an samu abin da yana ta yin azumi a hakkinta a farkon yini وهل يلزمها إمساق بقية اليوم شم يارد الجد تساوى ثورين في خلاف بين العلماء ما لك تعفي صاباني أتكان مالوي سبق ذكره في المسافر ذاك مين بيان هكا أو دم فيه إذا يكن يده جدا ينا واندبا يا عزمي zai cigaba da كوبر ko متول يده ba دقارة da بايا عزمي gida إمام مالك da maganin imamu shafi'i da maganin imamu ahmad a tsotar waya suka ce bari ya azumi wannan yini ba bari kuma kama baki ba da ka dai a mutum shi amma sai dai wajen cin abinci sai kan sai buya kar ya bayyana cin abincin a gaban mutane wa idza tawarat fil layl fi ramadan idan yake cin ke mace ta tsarkaka daga jinin al'ada da daddare a watan ramadan walau qabla fajiri fajr ko da kafin fitowar al-fajr ne bi lahzatin da sakon daya wajaba alaiha sawm wajibi ne sai azumin wannan ranar jinin al'ada ya zo da sai kai tsarki kafin al-fajr ya fito ko da sakon daya ne to wajibi ne ka dau azumi a wannan yini li'annaha min ahli siyami to tana cikin wanda aka ce su azumi وليس فيها ما na'u. sannan kuma ba ta da wani abu da yana ta yin azumi fa wajaba alayha siyam sai ya karance wajibi ne ta yi azumi wa yasihu sawmuha hina idin za ka azumunta a wannan lokaci in ta yi ta yi wa in lam tagtasi ko da ba ta samu ta yi wanka ba illa ba'da tulu'il fajr sai bayan alfijir ya fito Kan junin kamar mai janaba idza sama idan yi azumi walam yaftasir alhalin bai samu yayi wanka ba illa da tulu'il fajr sai baya alfijir ya fito fa innahu yasihu sawmu azumi ya inganta wannan matsala ta mai jaraba ya ɗau azumi ko da bai yi wanka ba tana cikin matsaloli wanda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أم المؤمنين عائشة تقارى صابم من الله صلى الله عليه وسلم ثاني أكنت أبو هريرة صحابينا البركة ya kansu yana ba da fasawa a garin madina duk mutumin da ya kasance ya wayi gari yana da janaba da aka kuma bai yi wanka bari ya wani rana ba har sai lokacin da watar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ji wannan magana na Abu Huraira ta gyara Abu Huraira wannan magana take cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsiyara mutu Allah tabbata a gare shi ya kasance yusbihu junuban yana wayan gari da janaba min jima'in ghairi ihtilami ma'ana wannan janaba ya kwanta da iyalan shi ne ba mafarki yayi ba thumma yasumu fi ramadan sanan sai azumi a wannan yini da wanda magana ta fi inganci mai janaba idan ya waye gari da janaba ko da bai samu ya yi wasu sai bayan abin ya fito azumin shi na wannan yini ya inganta wallahu ta'ala a'la wa ala malik ta wani fasa'u kal matar da take jinin biki ma'ana jinin haihuwa ita ma hukuncinta kamar hukuncin mata mai jinin al'ada ce fi jami'i masu kaddama cikin dukkan abin da kuka gabatar a baya abin da aka hana mai haila to an hana mai jinin biki ita ma sai ويجب عليها القضاء في عدد الأيام التي فاتتها لقوله تعالى سنة ما تقدر تتشاء أذني تبود جنن الآداء كوكما جنن بيكي تواجبين بايد رمضان ترام عدد فانكندت كفبت وتنعز رمضان لقوله تعالى سورة فضل الله سبحانه وتعالى أسماء القرآن فعدة من أيام أخرى ذات سيئة تنتي سراب وصفان كده wani za ka iyaye mata sai an kai wata ta cewa yanzu ma nan ana bin azumin shekara uku ya rage yadda nake shi ne kirama wani ko ki nemi gafaran allah su ma na wata ma a cikin malikiya sai ke biyar so da shi gangaci za ka in ka tara mata goma wala zai ya ka samu mace ɗaya a cikin su wata take gaggawa ta biya azumin da ake gunta ba ka iya yi mata tsoron Allah subhanahu wataala ku yi kokari ku sauke kanku nauyi na azumin da ake ku na ramadan ga su sauran kwana goma sha ɗaya ga kan ya kasance azumin ma ya fi sauran kwana goma sha ɗaya sai ya kasance ki fara sai ramadan ya zo ya kasance ki ci gaba wai ramadan kuma kira wa watan kwanaki da ake miki sauran da wannan ne zai kasance mutum ya ci nasara a nan duniya da layira wajen yi Allah gayya sannan kuma shi aiki alkhairi gaggawa ake yi gaggawa ake yi wajen yi shi da wannan ma ne suka fi so bayan ramadan ya kasance ana zuwa ramadan bayan ɗan wasu kwanaki mutum ya gaggawa ya biya bashin da ake bin shi na watan ramadan an tambayi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma balul ha'id taqdi as-sawma wa la taqdi as-salat wai me ya faru ne matan da ke jinin al'ada an mata umarni ta biya azumi amma kuma salloli da suka kufke mata ba ta biya ƙwarar sai take cewa yi tsibu na zari mu dai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jinin al'ada ya kasance yana samun mu kano umaru bi qada'i sawmi sai a umarce mu da mu biya azumin da yake kan mu ولا نؤمر بقضاء الصلاة فأمسهم نبيا مبيا صلر دكتة كم أبو نترى معنى متن ترى كوما تاتترى ترى واتعك بات ابن تشاروا أسوة رمضان المرأة إذا كانت مرضئا أو حاملا ما تتجكتا شاير شايروا ko kuma tana ɗauke da ciki a cikin watan ramadan wa khafat ala nafsiha sannan tana ji wa kanta tsoro kar halaka idan ta yi azumi aw ala alwalad ko tana tsoron kar ya wahala saboda azumin da ta yi fa inna tafsuru magana ingantacciya za ta sha ruwa لحديث عرف ابن مالك الكعبي رضي الله عنه قال saboda hadisin kan malik Allah zai sheke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah wada'a 'ala al-musafir shatr as-salah lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke wa matafiyar rabin sallah mai gwai cika sallah sai yayi kaso wa 'anil musafir wal hamil wal murdi' as-sawm aw as-siyam sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke wa matafiyi da mai ciki da matar da take shayarwa azumi ma'ana saukewa shine kasance tuhuta bayar da ramadan idan sun samu wasu kwanaki su to kaga nan ma iyaye mata sun afka sosai da ka wata mata za ta ke azumi ta ce tana shayarwa da ko tana da ciki to an yi ta kina shayarwa kina ciki amma shin kin ko kin rama ba wasu wallahi ba su rama ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت sannan wajibi ne akan mata mai ciki ko kuma matar da take shayarwa ya rizamce ta ta biya kwanakin da ta sha ruwa a cikin su ba da a lokacin da ta samu damar hakan sannan kuma ya kasance tsoro na halakanta ko na tsoron ɗanta ya kau daga gare ta mutum na ƙarshe من احتاج للفطر لدفع ضرورة ضرورته ضرورة غيره كإنقاذ المعصوم من غرق أو حريق shi kuma na goma shi ne mutum da kasance gida lafiyar shi amma kuma ya bukaci ya sha ruwa saboda wata larura kamar mene kamar ya kasance gobara ta kama allah ya kiyaye a wani gida akwai mutane a gidan ba za ka samu ƙarfin ka ceto rayukansu ba sai ka sha ruwa ma'ana sautin ya karya abin ko kuma ya kasance mutum ne ya afka cikin ruwa ba za ka samu daman ka ceto rayuwar shi ba sai ka sha ruwa ko kuma ya kasance mutum ne gini ya afka mai ba za ka samu daman ceto shi ba sai ka sha ruwa ko musulunci ya ba ka izini da ka ruwa a wannan lokaci sannan ko da wajen karama wannan yini da ka sha ruwa a cikin shi malaka ta fa in kana la yumkinu iqabu illa bittaqaw idan ka ce mutum ba zai samu daman sai tsoron dan uwan shi ba sai ya samu karfi a jikin shi karfin sama ta ya kenan bil akli wa shurb ta hanyar shi a cikin abinci da kuma shan abin sha malaman mutunci suke ja da lahul fitr anan ya halatta ya sha ruwa bal wajaba alayhi fitr bal malaman ce wajibi ne ba mutum ya sha ruwa a irin wannan lokaci li'an in qama al-ma'tum min halakati wajib saboda ka tsamu da ɗan uwanka daga halaka wannan wajibi ne wa ma la yatimmu al wajibi illa bi fa wajib sana abin da wajibi baya cika sai da shi to wajibi ne a nan kana so ka ceci ran ɗan uwanka sannan bai yiwuwa ka ceci ran sai ka ci abinci ka sha abin sha to a nan wajibi ne ka ci abinci ka sha abin sha sannan kuma bayan ramadan sai ka rama innan kwanaki da ka sha ruwa ubangiji muke roƙo ya dace da mu duniya da rayuwa subhanaka allah وبحمدك أشهد أن ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أصل عاقبتنا في الأمور كلها واعجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين وجعلنا ولاة مهتدين اللهم لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة وتولى ذلك اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم أحسن أخرتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آمنا في أوطاننا وأسئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم هذا البلد آمنا وجعل اللهم هذا البلد آمنة مطمئن رخاء وسائر المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في حاراتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في غرفاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل فيمن أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احسن دماء المسلم في كل مكان اللهم احسن دماء المسلم في كل مكان اللهم احسن دماء المسلم في كل مكان اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية ووفقنا لصيامه وإن قدرت لنا الموت قبل ذلك فاجعلنا من المقبلين عندك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين